نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko da samu saduwa wani wuri mai albarka sai na laraba sha biyu ga watan ramadana shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda ya daidai da sha uku biyu da da biyu هنا شكين تفسيرنا سورة النجم زاو تاشي هنا فاوشا من فاوشا إلى عبده ما فاوشا إلى عبده ما نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نعم. آه، وأن آيان ذلك تندق والنجم إذا هوى ما ضل صاحبهم وما غوى وما ينفق أن الهوى إن هو إلا وحي يوهى الله شديد القوى ضرورة فجأة وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان باب قوسين او ادنى غزوه فاوصى الى عبده ما اوصى مدنا لاكم النبي صلى الله عليه وسلم باي ان لا يعين سوى da taurari cewa nan sallama ba bata ba kuma baya wato duk abin da yake faɗi wahayi ne ake masa ana bayani a yadda ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi sannan abin da ya gani wa ya gani in jibrilu ne ya gani ko ko allah maɗaukin sarki ya gani kuna karanto hadisai da suke bayani akan wato abin da inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi din sidratul muntaha a sabanin sahabbai akan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa ko bai ganshi ba maganganu na sabai tun daga lokacin su suka fara samun sabani akan wannan a mun karanta wasu hadisai jiya daga hadisin musulman da na hadisin abdullahi da abbas radiyallahu anhu da ke faɗi a jirgin sallallahu ya ubangiji sa so biyu a zuciyarsa da ce wannan yana daga ciki da annabi sallallahu ya ga ubangiji sai kuma ɗaya hadisi wanda ibnu jarir ya rawaito daga abdullahi bin mas'ud akan sa muke ajiya lokaci ya ƙure wato fi hadhihi al-aya wannan ayar inda muka karanta kenan wala qad aqrabahu nazalatan ukhra inda sidratil muntaha yake fadi ra'aytu ji abdullah bin abbas mas'ud ke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu ra'aytu jibril na ga malaika jibril lahu sittu mi'a janah ina da wato fikafikai dari shida wa wannan hadisi isnadin ta sahihi ne akan sharfin imam muslim buhari ma ya waito hadisi mawquf ka ce hadisi mawquf mana magana abdullahi bin mas'ud ne ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam bane shine hadisi mawqufi hadisi marfu' shine abin da sahabi ya rawaito yace daga annabi maganar sahabi shine urmani sahibi al-mawquf kamar yadda imam baykuni yake fadi wannan kenan sai hadisin aisha radiyallahu anha da muka fara jiya qalat kana awwal sha'ani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a fi manamihi jibril farkon yanayin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga malaika jibril yana baccin sa bi ajiya a wurin da ake kira ajiya ثم إنه خرج Annabi ya fita domin ya biya سعر fasara bihi jibril sai jibril ya masa kuwa bi ma'ana yayi kare yayi masa magana ya muhammad ya muhammad annabi ya kalli dama da hagu bai ga komi ba sai sau uku sai ya sake daga idanunsa sama sai ga malaika jibrilu a wato ɗaya kafarsa a ƙasa ɗaya kuma a sasannin sama kamar yadda hadisi ya tabbatar to nan ne sai ya ganshi shine fa nazara fa ra'ahu fa zalika qawlu llahi ta'ala wan najmi idha hawa ila qawlihi thumma dana fa tajalla kenan annabi sallallahu alaihi abin da ya gani din malaika jibril ne sa'annan ba wai abin da ya faɗa ya gani ba haka ba domin da ya shigo mutane sai bai gani komi to ga mutane ba za su ga komi ba in ya fita daga jama'a sai ya ga wadata to shine sai yake ba mutane labari wasu suka yadda su shine Allah yake rantsuwa da taurari abinda annabi ya gani gaskiya ne shine har zuwa kawai Ali jibrilu ila muhammadin alaihi salam fa kana qaba qausain aw adana zuwa karshen aya sai imamu ibn jarir daga abdullahi dan mas'ud ce ma kalaba fuadu ma ra'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani to zuciyarsa bata yi ba tsariya ba abinda ya gani gaskiya ne malaika jibrilu ne ya gani har aka masa wahayi fa'a auha ila abdihi ma auha mun fadi abin da malamai suka ce aka masa wahayinsa wasu sun ce azami jikka ya ci man fa'awa da kuma wa rafa'ana laka zikiraka qawlu kuma ka zabar qur'anu ma ra'a aka tumarunu ala ma yara imam muslim ya rawaito hadisi ma ka zabar qur'anu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazaran ukra qala ra'a bi fu'adihi marratayn annabi sallallahu alaihi ya ga wato mala'ika jibrilu da zuciyarsa so biyu har muka karanta hadisin da abdullahi bin abbas yake faɗi mutane suna mamaki cewa allah barkacin sarki ya zaɓi annabi ibrahima da ya kasance khalilullahi annabi musa mai magana da allah sa'annan annabi sallallahu alaihi kuma wanda ya ga Allah shi dai har yanzu yana kan bakansa yana so ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa to muna wannan hadisi na Imam Ahmad daga Abdullahi ibn Abbas ke fadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aytu rabbi azza wa jalla naga na madaukakin sarki kenan ya a wannan hadisin sai tsaya hadisin أتاني rabbi ليلة في أعسل سورة أعصبه يعني في النوم wannan hadisi daga abdullahi dan abbas allah al'adu ce Allah maɗaukakin sarki ya zo masa a cikin mafi kyawun sura a hasibu sai ke ina zaton ya'ani ana nufin fin naumi ba fara ya muhammad shi mala'ika jibril ke ya ta ce a tagari fi ma ya fasimul mala'ul a'ala kasan abinda mala'ul a'ala suke kusuma a kansa qala qultu sai ce a'a فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدي ثديي أو قال نهري wato annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa ta sai malaika jibril ya sanya hannunsa a kirjina tsakanin nan dinsa har sai da yi sanyin hannu domin mutu ya taɓa ka hannunsa da sanyi za ka yi. sanyi inda zafi za ka yi, wannan zafi sai sai da ji wannan sanyi sun maƙala ya muhammad hal tadari fi ma yaqtasimu al-malakul a'la ko kasu abin da mala'iku na kama suke jariya a kansa a ya zo cikin suratu sa'ad wato na babu ala ya tasimuna malakul ala ya tasimun sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi masa kuntu na'am nace ke na sani kenan lokacin da malaika ya dafa shi ya sanar da shi abin da suke da farko ce bai sani ba da ya dafa shi shine sai ilimin abin ya zo masa ya ka sanar da shi kuntu na'am sai na sani يختصمون في الكفارات والدرجات suna jayayya ne a kan kafarori abinda ke kan tsare zunubai da kuma darajoji da ake tsagawa na musulmai a na mumine abinda suke yi ƙwara da yake faɗi wa man kafara wa daraja to me waɗannan kafarorin da kuma darajojin ƙara kultu daga cikin kafara abinda ake kan tsare zunubi da shi shine al-muktu fil masajid ba da salawati zama a masallatayya bayan sallah ayi magariba ta zauna kana jiran isha'i An yi misali a zahar ka zauna a masallaci har zuwa la'asar ko kuma ayi la'asar ka zauna kana ambaton Allah bayan sallah ko ka zo da wuri a masallaci kafin a kira sallah ka jira a kira sallah ka zauna a cikin masallaci ka jira limai da zo kana karanta alqur'ani ko kana tasbihi ko kana istighfari ko salatin annabi ko ni aiki dai na ibada wannan kafara ne mala'iku suna nan suna ce Allahumma ighfir lahu Allahumma Su sune ma'anan kafara al-yurusu fil masajid ba'da salawat ko al-muktu zama a masallatai bayan salloli na yau da sannan wal mashi ala al-aqdam ila al da kuma tafiya da kafa zuwa masallatayya ko jambi ko kuma sallan juma'a duka ana kan karin ne wal bilagi al fil makarihi ko wal bilagi al fil makarihi da cika alwala a lokacin da ruwa yake da sanyi ba a son taba ruwa yi daure ka cika alwala to yana da cikin alkafara cikin man fa'ala zalika duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa ma'ana ya zama yana zuwa masallaci da wuri ya jira liman ba sai liman ya shigo ba ya shigo ko kuma ya yi sallah ya zauna ya jira wata sallah kuma da tafiya da kafa zuwa juma'a ko zuwa jami da cika alwara a lokacin da ba ake yin taba ruwa wanda ya aikata wannan a bi khairin wa mata bi khairin zai ya rayu cikin alkhairi zai kuma mutu cikin alkhairi bi ma'ana cikin aminci da falala da jin daɗi wa kana min khati'atihi ka yawmi waladatu kuma zai zama mai game da laifinsa kamar ranar da mahaifiyarka ta haife shi kamar bai da komai kenan takardar safara son ba rubuta kowane irin laifi a kanta ba kenan an karfe zuwa wa qala qul ya muhammad sai malaika jibril ce to ya muhammad ka dinga faɗin waɗannan addu'o'i qul ya muhammad idza sallaita idan kai sallah da cikin abin da za ka faɗa ka dinga faɗin allahumma inni as'aluka fi'l al-khairati وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت من ذلك فتنة أن تقبضني إليك غير مقتول شيخ ديني من الدعاء باين كاي صلى يا رسول الله وتنزل إليك bayan tahiya kafin sallama bayan tahiya kafin sallama mafi malamai sukan kawo wata anan domin ake ba'adar salati suna da cikin addu'o'in da ake bayan sallama. wanda ake yi kafin a yi sallama ya sa mai jismul musulmi ce addu'a ba'ada at-tashahhudi qabla as-salati addu'o'in da ake yi bayan tahiya kafin sallama to duka suna da cikin dubura salawatu domin ce annabi yana faɗi duburar salati Allahumma aini ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika to in ka kalla sai ga an kawo shi a wannan addu'a da ake yi bayan tayya kafin sallama yana da cikin wuraren da ake addu'a a sallah wuri na ƙarshe kenan a sallah shine shekul islam yake faɗi ce mutumin da ya gama tahiyya har ya sallame bai roƙi Allah ba sai da ya gama sallama sai ya ɗaga hannuna yana rabuwa da ce wanda ya yi wauta bai yi makaranta ba yau ba ce lokacin da kake sallah tunaji rabba ka kana ganawa da ubangiji ga duka shi ya kafai za fara gaza fansa wai da da suka farga to nan ne sai kake to ya ubangiji ga bukatu na a kafin kai sallama da ka yi sallama ka gama ganawa da shi yanzu me za ka yi a nan al'adkar ake kiransu ba du'a ba akkar daban du'a daban shi yasa malamai suka rarraba su kashe akwai du'a ibada akwai du'a mas'ala du'a ibada irin wannan azkar din استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام فرزوا الداشي وانن ba sai kana da bukata ta ka yi su ba ibada ne mai taman kanta da ake yin ta bayan sallama ba a canza ta da wata amma in addu'a ne to kai ka san bukatan ka dan najeriya mai yake bukata ta lafiya ko da wata kasa mai yake bukata kila ruwan sama haka ne ke sai roƙi ruwan sama ko addu'a kowa da abinci ya ta'allin sai ce falyaktar ahadukum min a a'jabahu kowanne ku sai ya zabi addu'an da ya fi sha'awa kaga nan kowa an saki kowa yayi abin da ya dama amma a addu'a ibada dukkan mu haɗuwa muke a abu guda kamar da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko mutum bai da zunubi zake me astaghfirullah ba wai kai kana da zunubi ibada ne mai zaman kanta da ake yi ta bayan sallama daga sallah da wayannan lafuzza ba a dari ba a rigi. ba rigi ba a yadda annabi in uku yayi uku za ka yi in hudu yayi hudu za ka yi in ɗaya yayi ɗaya za ka yi nan babu tsari amma in addu'a ne gwargwadon bukatunka Allah yake yana da cikin wanda Allah yake so allazi ya yahku wanda zai nace ma Allah wajen ibada ai addu'a ka kenan ba iyaka kai kai kai kai to kenan wannan kai wannan a bayan kai sallama sai bayan sai ya kafin sallama sai mutu ya wani addu'a shine malaika jibril ke koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ita qala wa darajatu darajoji kuma daga cikin abin da ke daga darajar mutum Shi shine bazan ta'ami ba da abinci kana da yalwa Allah ya yi maka wato buri ka dinga ba mutane Shi shine fakura ba auni kamun fi yawmin zai masu gaba ya ce man za a matsaraba sai ga Allah yana zargi wala ya haɗu na al'amin miskin wala ta haɗu na al'amin miskin haka za a gani to wannan babban tsahab ke zo na farko kenan na biyu wa ifshahi salam wa sallama in ka ga mutum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi kenan kana roƙa masa amincin Allah ya tabbata a gare shi to wa sallama mutum zai da darajar da zai dinga daga wasalatu bil layli wan nasu niyam da sallah cikin dare lokacin da mutane suke bacci lokacin da Allah yake fadi na mai roƙo mun bashi ina mai tuba min ya kai masa ina mai neman gafara in gafarta masa haka kullum yanzu na kullu lailatin fi thuluthil laifin al-akhir yana wannan ya kuwa waye zai nema a wuri na shi to a wannan lokacin kai sallah za ka ga daga daraja mutum shine daraja din da ake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi wato hadisi ne ingantacce wanda imam ahmad ya ruwaito shi daga abdullahi dan abbas ولقد رآه وقوله فلهذا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى wannan shi ne karo na biyu da abin sallama ya ga ubangijin sa'a a mala'ika jibrilu a kan da allah ya halicce shi da ita a fassara wasu daga cikin magabata daga cikin sahabbai shi ne هذه المرة الثانية التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جبريل على صورة التي خلق الله عليها وكان ليلة الإسراء وأن حجرين إسرائيل كان بايا وانشان نفركم بحجرين إسرائيل بني أمكة يقال لك جبريل أيني صورة akwai هذه da yawa sun zo wani muka mutu وسورة so zai duba suratul farko suratul isra malamai da yawa ba su tafsiri suna آه، والنجينا وتقدم أن ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس كان يثبت الرؤيا ليلة الإسراء ينا تبتر لغني دقاء النبي صلى الله عليه وسلم أثير الإسراء ويستشير بهذه الآية أنا كفى شيء شيء لأدونا آية ولقد رآه نزلة الأخرى عند سبيرة المنتهى عند جنة المأوى يتي الله أدريك غريبا جبريل ينا كفى جدونا آية وجيه abdullahi abbas wa tabi'ahu jama'atun min as-salaf wal salaf wasu da yawa daga cikin magabata da wanda suka zo a bayan su din sun bi ra'ayin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu a wannan aya فخالفه جماعة وسكما دكتين جماعة نصا بين الصحابة رضي الله عنهم سنسابة عبد الله بن عباس أكوّلنا مسألة والتابعين التابعين وغيرهم لولوسهم دكتين waɗanda suka saba akwai abdullahi bin mas'ud wanda ruwan ruwa sun yi magana hadisin da imam ahmad ya rubuta cewa jibrilu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani da fikafikan da dubu ɗari shida wato fikafikan suna fitar da kaloli daban-daban daban-daban masu kyawu shi mala'ika jibrilu din wanda suka ce kamar na addur wal wannan isnadin hadisi ingantacce ne daga ciki wannan hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato Aisha shine take ruwaitowa daga wannan hadisi akwai sa'altu Aisha wani ana kiransa masruq yace sa'altu Aisha radiyallahu anha فقال يا ya المؤمنين يا ya المؤمنين إن in ji أنا سيك يا أور المؤمنين هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل سن النبي صلى الله عليه وسلم ya ga ubangijinsa. qalat subhanallah shi subhanallah ka wannan abun kaman idan mutum yana mata subhanallah in ji aisha kenan laqad kaffa sha'ari lamma qult lima na jiki na yana tarawa saboda abin da ka faɗa aina an min talatin ina kake daga abubuwa guda uku da Allah kawai yake bincike kansa a kansu bai ba kowa ba ayoyi sai ke daga su ayoyi tana da fikihu sai take faɗi ina kake daga waɗannan abubuwa guda uku da Allah ya fara ce man haddasa kunna fakat kaza wanda duk ya ba ka labari a kansu to ya yi ƙarya sai ta kawo aya sai take faɗi man haddasa ka anna muhammadan ra'a rabbahu fakat kaza ba in ji aisha wanda ya ba ka labari cewa annabi ya ga ubangiji to ya yi ƙarya sun makara sai ta karanta wannan aya la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar sai ta karanta wannan aya na suratul an'am aya ta 103 sai ta sake tsaye kawo wata aya da ke suratul shura duk da kara tabbatarwa wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab kaga cikin ita aya ce ke bayyuwa ga wani annabi Allah ya yi masa magana sai ne ya masa ta fannin wahayi ko kuma bayan katanga ba wai ido da ido ba Omin wara'i hijabin shi ne abu bayan ka daga gaga tana so da tabbatar daga ayoyin alkurani na ɗaya kenan wanda ya ba da labari a gari ya sallah ya yi gari ya fi jawo waɗannan ayoyi wa man akhbara ka annahu ya'lamu ma fi a faqad ba. wanda ya ba ta labari annabi ya sun gaibu ya sun abin da ke gobe to ya yi karya sai ta jawo aya ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام هذا يمكن الله شيني wanda yake masanin lokacin tashin alkiyama yakan cike saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu ma za ta kasibu gadan wa ma tadri nafsu bi ayi ardin ta'ud inna allaha alimun qadir kana sai ja wannan ayan kafa sai Allah biyu kenan ko suratul luqman aya ta 34 waman akhbar waman akhbaraka anna muhammadan kad katama shay'an min al-wahyi faqad kadhaba aisha kenan radiyallahu anha wanda ya baka labari annabi ya koyi wani abu a game da wahayi ya yi ƙarya me yasa take faɗi haka akwai shi'a da suke cewa annabi ya koyi wasu abubuwa ga ahlul so wasu raddi suma. ta ce wanda ce annabi ya kawai wani abu na wahayi ku shi ma ba ta zaba sai ta ce sai sun makara ya ayyuhar rasulu ballin ma unzila ilayka min rabbik wa lam taf'al kuma ballagha risalata ya kai wannan manzo ka isar da abin da Allah ya saukar maka na daga ubangijinka idan baka isar ba to ko da aya ɗaya ne ka bore to ba ka yi komai ba to kaga kenan annabi bai koye komi ba kamar yadda shi aliyu radiyallahu anhu ya tabbata ce ba wani abin da annabi ya sanar da ni sabanin sauran sahabbai kenan duk abin da wasu sahabbai ali ya sani wasu sahabbai su ma sun sani sai dai in ya dace kila a lokacin da annabi ya bada labari su biyu ne kawai ba da niyyar ya koya ma sauran ba don akwai wani labari dan ke da gani sai annabi ya gaya mun kaza sai ya zo ya gaya kamar hadisi na mu'abu ya mu'abu تدري ما حق الله على العباد su biyu ne ko hadisin Abdullahi bin Abbas kuntu radifa nabi ina bayan annabi ce ya gulam inni uallimuka kalimatin ka gani su kadai su ba da rufe ya koye ma sauran ba wai gaini ne a'a ka sauran kawai don suke tafiya sai za ta annabi ba kuma zai zo ya ga sauran sahabbai to wannan shine abin da Aisha take rufi kenan anan ai a magan abin da ya shafi Aliyu رضي الله عنه سيوا باب وانا من الله يكيبش ولكنه رأى جبريل سيدي النبي هذا جبريل كوي في صورته مرتين أينين هلت الفصول kenan sauran lokuta da mala'ikar jibril yake zuwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa masa sura wannan sahabin da muka faɗa da hiyyatul qalbi shi yasa a lokacin da ya zo ma hadisin Umar sananne shahararre istala alaina rajul شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر سيد يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم كده تدروا من السائل قالوا لا بس الله ورسوله على قال انه جبريل اتاكم ليعلمكم امر الدين جبريل يزوق دومين تدركوا الدين هكذا يازو اسورا متوم متون suka ce ya kan kamami da wannan sahabi da hiyatu al-kalbi radiyallahu anhu imam ahmad حديثي أن أروكم قال كنت عند عائشة رضي الله عنها فقلت أليس الله يقول ولقد رآه بالأفق المبين شن با الله يكي فئبا ولقد رآه بالأفق المبين سورة التكوير ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأم هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن بيكي تنبيع inda ce wala kadara ahu bil ufuqil mubin wala kadara ahu nazalatan ukhra ce na tambayi Aisha me wannan ayan take nufi tana nufin annabi ya da Allah ne sai ta ce to ni ne farkon al'umma annabi da ya tambayi annabi akan wannan aya waɗannan ayoyi guda biyu sai na tambaye shi akan su an hafa fara inna ma za ka jibiri. annabi abin da yake nufi jibiri. ولقد رآه بالمسيء المبين أمامنا جبريل ولقد رآه نزلة Da أمامنا جبريل دعما يتسنى دا شيء ولا النبي بيقى الله to daga cikin abin da ta dogara da shi ita sai tambaya ga annabi wasu malamai suka ce annabi ya basa ta labarin da gwargwadon ilimin ta gwargwadon kun da wasu irin ne ta ya gaya a kare gani ba wasu da yawa haka suke tarihin wannan a hadisa أي لم يره في سورته التي خلق خلق خلق عليها إلا مرتين النبي جبريل بها سورة أن لا يهجج أكنت سيتوبيو أي رآه منهبدا من السماء إلى الأرض يا بنت زي سوكودا كتما زوا أكا سادا إذا خلقه ما بين السماء والأرض شيء جرمان سيارة ساتري سكاني سمك كسر امام البخاري تمسل سكروت ونا حديث امام احمد تاك رويت وعن عبد الله بن شقيق قال قلت لابي ذر لو رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالته انجيل ونا من شقيق بن عبد الله بن شقيق كذا ناقع النبي نيد حلمنا ثم ناقع ناقع ويجي قبيل وإن الحيولي qala wa ma kunta tas'aluhu me kake so ka tambaye shi qala kuntu as'aluhu hal ra'a rabbahu azza wa jalla abin da nake so in tambaya domin a me sunansa ga annabi ya bada amsa ai magana ya tsare ko domin in kasa wannan jayayya da na tambaye shi fa qala in ji shi wato abin barri sai ce inni qad sa'altuhu sunar da na tambaye shi fa qala sai ke fadi kada ra'aituhu nuran anna a na ga haske ne kawai ta ya san In ji annabi ya gaya ma ababar haka da wannan riwaya imam ahmad a sarjar musulun, min tariqain bi lafzain nurun anna a mun karanta shi a baya haske ta ya san ganci kenan shi ma abu yana tabbatar annabi ya gaya masa bai ga ubangiji ba kenan suna tare da aisha a wannan ra'ayi radiyallahu anhu wannan hadisi kenan amma ibn kuzaima yayi kokari akan wannan hadisi ce hadisi ne munqati baya zama hujja akan annabi ga Allah wa shi don akwai malaman da yawa suke tafiya ra'ayin Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ya sake kawo wannan a tafsirin irin wannan ayoyi saboda mutumin da ya karanta wannan ayoyi ya san matsayin mawqifi na sahabbai da malaman akan wannan mas'ala so shi a in annabi kansu yanzu haka sahabbai ana jayayya ya ga Allah ko bai ga Allah ba ina wata tsohuwa ko wani tsoho wani kila ma baya tsalla ya koma wani lungu ya ce shi ya ga Allah ya ga ya masa kaza yanzu ku ji fa magana annabi ga inda za mu dauki irin littafin tsawwala sai mu gama tafsiri na akan wannan matsalar kawai har zan ya tsara ya kan maganin da Allah kuma malamai masu kawai tsawar abin da ya zo sai su yi to yanzu haka akwai mutane wani a kawai ta zo ba kawai ba ta iya karatu ko fatiha ba wai ta ga Allah haka za a yi sai su ce kuma ya gaya musu kaza da kaza kuma a yadda da wannan abin da aka gaya musu eh sai eh, ko ta ce ta ga annabi ko ta ga Allah ita ma shi ma Allah ne duka irin waɗannan kuwa ne a zo a yi ta ganin su a zuwa ganin su kawai aljanna ne sai kawai ka ce akwai wata su ta bullo a wata gina abin da mata kawai na fulani suna su zuwa tana ba su aljanna dubu biyu ake biya ganin ta <laughs> astagfirullah to wanda biyu yazo ce na ba ku aljanna ni ne ni na ga Allah haka za a gani ana kai Allah ya bare mu <laughs> to za a gani haka to kagariya nan fa a kan magana annabi kuma ya tafi fa ya kamata din sidratul muntaha amma har yanzu bai suna gani nan kanka shi kansa ya tafi na ya ga Allah tun da shi Allah zai ce lan tarani ta gaya mana annabi Musa malaman sun ce ya amfani da kalma la ta abinda ba zai faru ba har abada haka malaman suke fassara lan an fahimta sai sai falan ma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu jakka wa harra musa salihan musa ne musu da ya ni ganin ubangiji har sai sana bayyana a dutse ke dutse ya nike tsanin musa ya sube sai da musa zai sube da bai ba ba ba zai yi ga allah ba to mala ce lantara ne ina ga wani mutum ba kawai can <laughs> da bai iya karatu ko fatiha ba annabi musa yana cikin ulul azmi din na rusuli wanda shi kadai wa kallama allah musa ta kalima don da wani yayi da ba za a ce musa ba shi kaɗai ya magana da Allah shi kansa bai samu ganin Allah ba to ina ga wani Allah ya tsare mu da wato bace bacewan basira saboda haka wannan shine maganganun malamai akan wa'annan Abdullahi ibn Abbas da wasu majiran da wani suke tare da shi suna ganin da Allah sauran Aisha da kuma tawadarsa su Abdullahi ibn Mas'ud da sauran da tabi'ai suna ganin da sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah ba magana wala kala ra'a din nan bil ufuqil mubin ko nazalatan ukhra wannan tajbirin da ake magana ba Allah an fahimta wannan shine a waɗannan ayoyi suke wato ƙara nuna mana kenan kamar yadda malamai suka yi bayani wa qala mujahid wa laqad ra'ahu nazalatan ukhra ay ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibril fi suratihi marratayn wa kana wa kadha qala qatada wa rabi' bin anas wa ghayruhu wa qawluhu ta'ala in yaghsha tibra kama yaghsha fi ahadithu isra' ghashiya malaika ay malaiku suke wato ghashiya dinnan ita wannan itacen sidratul muntaha ne alwai ice ne wanda ganyensa gaba ɗaya da na haske ne na su ko da lukuluku da sauransu to da annar sallallahu alaihi suka je da wannan wurin iya inda malaika jibril yake da an ce wannan wurin shine kamar mahaffa me ake kira mahaffa zango na duk abin da ya tafi daga sama zai je wurin Allah iya yake tsaye malaiku suke tsaye da shi in ya saho daga sama zai zo duniya iya nan kuma ake kawo sai malaiku su shi shine sidratul muntaha muntaha min halin sama in suka taso za su kawo abu duniya sai a kawo nan sai mala'iku su dauko kuma mala'ika jibril wahayi ne sai ya dauko in abin da za a dauka daga duniya kai mu ubangiji ayyukan bayi da sauran abubuwa na ma iya wurin da ke kaiwa ganan sai ikon Allah ya tafi da sauran shi ne sidiratul muntaha to in ya gasha sidirata ma ya gasha daga ciki ai mala'ika ce abin da ake nufi wato abin da ya komai sai ما يغشى إن من أمر الله ما غشي تغيرت في لونها وتشي لونها من يمكن في يشنزا تبادع يقوم على لوني دبم أبن يقوي تنرك إيكم الله مدركي سركي وانت بتون baya iya wato kwatanta kyawun wannan kicin saboda yadda yake wannan shine riwaya shi kuma hasanul basri a kashiya ha nuru rabbil izzati wato sai hasken ubangiji ya rufe wannan sidratul muntaha din fataghayyara fastanara sai ta haske shine ya ga sidrata ma ya gasha a lokacin da abin da ya rufe wannan sidiratul muntaha din abin da ya rufe shine hakkin Allah in ji hasan basari wasu suka ce a ya gasha hal malaika malaiku ne suka rufe ta suka ce a anwarul lahi ta'ala hakkin Allah wa rabbil sarki wannan zai duka wato ma'anan in ya gasha shafi wata ma ya ga shafai hadisai da yawa kamar shi ibn kafir yake faɗi ai annahu gashiyat hal mala'ika mala'iku sun rufe wannan itaciyan mitilul girba kamar yadda halka ko kuma tsuntsaye suke rufe wato rice suka sauka a kansa inji ibn kafir wa gashiya hanurun rabbi sai ko kuma hasken ubangiji ya rufe ta wa gashiyaha alwan ma adari mahi ko kuma wasu launuka suka rufe wannan ice wanda ba a san ko meye ba rawa imam Muhammad abdullahi bin mas'ud qala lamma usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi isra'i da annabi intaha biha intaha bihi ila sidratil muntaha an kai shi zuwa sidratil muntaha وهي في السماء السابعة تنا تكين تنا سمة بقي إليها ينتمي ما يخرج به من الأرض جو أبدأك كوكا لقدوني عن إيجاد ذا إيش فيقبض منها بأن سيأثر هذا بأن سيأتفد شيء وإليها ينتهي ما يربط به من فوقها فيقبض منها سنة أبدك يسوع لكمنا ما يكي لأن سيأثر هذا لقد قلت إتاكين كلمة تو جيني معنى إذا يجب شخصي دي رتا معنى قال firashin min zahabin wato wasu shimfiɗu ne na zinari in ji wato wasu daga cikin malamai to a nan ne fara annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ga je wurin sai aka bashi abubuwa guda uku daidai wannan wurin domin shi mala'ika iya inda ya tsaya ga ce kai ake nema ga iyaka na kenan to kaga wannan yana daga cikin hujja da ahlus sunna suke kafawa cewa Allah a sama yake Allah yana sama domin lokacin da yake neman annabi ya ce a zo da shi ina ya ce ta akwai hadisi wanda hadisi an yi anan a cikin littattafan hadisai da yawa har kasa musamman da hadisi yana da aka yi mirani da annabi a wuce da shi sama ta daya ya ga annabi wani sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai har zuwa biyar muntaha kula shi shirin to iya kana ke na iya inda nake ko ka ga siya sa ake kira shi magariyan tugewa ko kai ne ake nema Ka kaga na Allah yana ina yana sama to amma kai wani ya ce maka Allah baya sama in ba haka ba me za a hawa da annabi wannan sama sai aka yi shi duk inda Allah yake tunda yana ko ina cikin cewa Allah shi kansa ya tabbatar makansa alal arshi istawa kuma a harshen sun aina yake shine saman duniya gaba ɗaya yi ma duniya rufi gaba daya a amintu mafi fi sama ko mm. dabi'a ta wurin da lokacin da ce ya Allah ɗaya hankalin da koma ina haka Allah ya ce wani malami ana kiran shi imamun saramaini yana duba akan cewa Allah ya da ba mutazili cewa Allah yana kodina Allah yana kodina sai wani ba kawai ce, ba ce ya malam kana cewa Allah yana kodina ce me za ka yi da hankali da fikira halitta da Allah ya yi mutum bai taɓa kuna Allah ba sai da ya koma sama wannan fikira halitta ya za ka yi da ita sai ce wani sai a ah, wannan kai ya roƙa ya rika amsar da zai bashi to daga lokacin da kace ya Allah ina ka rike koma sama to wannan kenan ya nuna fikira ma kan dubo ba hannu ya cewa Allah a sama yake shi yasa ko wanda ba musulmi ba in abu ya kure masa yana ya Allah haka za ka yana yi kare haka in kare zai wo din da ya Allah zai ka yana kallon mai sama haka ta haka Allah ji kamar yadda ɗabi'a ta mutum in za ka yi magana ta mutum in yana nan ta ga wurin za ka kalla in za ka kira shi an ce maka ina wani yayi ya ya yi ta nan ba za ka yi haka ka kira shi ba ɗabi'a ce haka Allah ya yi mutum inda ka san yi kenan za ka ka kalla zai yi ya juya ya koma ta nan ba ka sani ba amma dai kai tun da nan ne hankali ka zuwa wata hankalin mutum kansa ya bashi Allah yana ina yana sama wannan kuma hadisi duka na Isra'il suna da miraji suna tabbatar da haka cewa Allah sama ke an yi tafi da annan domin ya je ya karɓo salloli a sama aka tafi da shi haka ne na wannan shi ne ta zanen sallallahu ce an bashi abubuwa guda uku ce utetu salawatul khams sai aka bani salloli guda nawa guda biyar qawtaitu khawatim suratul suratul baqara sai aka ba ni ayoyin karshe na suratul baqara amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun har zuwa karshen su sai aka ba ni su sannan wa ghufira liman la yushriku billahi shay'an min ummati min ummatihi al-muhammad wato sai kuma Allah ke to duk a cikin al'umma ka duk wanda ya mutu bai haɗa Allah da kowa Wato to zan gafarta masa ko da ya aikata manyan zunubai shi ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha malaman sun yi bayani kan wannan hadisi maganganun masu yawa dukkan su dai zahirin hadisi nan Allah zai gafarta mutum da ya laifi ko mai girman laifi in dai ya mutu babu shirka kuma suka ce a'a abin da ke nufi da gafara bayan nazartar da shi kan zunubin da ya yi to ba zai dawwama a wuta ba ba kamar wanda ya mutu yana shirka ba shi wanda ya mutu yana cinka babu alama zai fita har abada amma wanda duk ba cinka to zai yi wani yi wani laifi a zartar da shi gwargwadon wannan laifin da ƙarshe a fiddo da shi a sashi a aljanna suka ce a'a kawai duk wanda ya mutu Allah zai iya domin kamar da ya yankuro liman ya shafi to an yi wanda Allah ya so bai shirka ba kuma zai iya gafarta masa wasu malamai da yawa sun faɗi akan wannan wato hadisi ma zagar basaru قال ابن عباس ما ذهب يمينا ولا شمالا wato idanun annabi sallallahu alaihi wasallam su fi dama da hagu ba abinda ya gani din nan shine abinda ya gani wa ma taqa ay ma jawaza ma umira bihi annabi sallallahu alaihi wasallam bai wato wuce gona da iri akan abinda aka wuce shi akan sa ba wa hadha sifatun azimatu fi thabati wa qa'ati wannan wato sifa ne Allah ya sifanta annabi wajen tabbatuwa da kuma yi matsara Allah daidai yadda Allah ya wuce kama in kama umirta to yayi wannan shine ma zagal basar wa ma taqa fa innahu fa'ala ma fa'ala min bai taba yin wani aiki ba illa ma umira bihi sai abin da aka wuce shi da shi wala ta'ala fawqa ma ya kannan bai taba neman sama da abin da aka bashi ba wa ma ahsanu ma qala shi yasa wani mawaki ke fadi ra'a jannatal ma'awa wa ma fawqaha walau ra'a khairuhu ma qad ra'a lataha ki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga aljannatul ma'awa da abin da ke sama da ita ta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan ce da ya rufe tafi jiji ba zai dawo sai ya makale sai ya san ba zai da dawo ba nan sallallahu bai rufe ba yadda yake cikin hanyar cikin hankalinsa har yaje kuma ya sake dawo shine ma zagal basaru wa ma tsaba annabi sallallahu alaihi wasallam kenan laqad ra'ahu laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan wurin ya ga manya manyan ayoyin ubangijinsa don daga cikin nuna mai aljanna ya ko an nuna mai mutane an nuna mai yan aljanna an nuna mai yan wuta an nuna mai duniya gaba ɗayanta daga farkon ta har ƙarshen ta ya sa duk abin da zai ba da labari a halin da muke ciki sai ga abin da annabi ya ba da labari sai da ɗauka sai da ya zo 2020 nawa 2 ya ko sake komawa ita ba da labari a kan duk abin da Allah ya annabi ba da labari ga suna suna faruwa to kaga ya ga manyan manyan ayoyi ubangijinsa kenan kamar yadda Allah ya faɗa linuriyaka min ayatina al-kubra a aya a a ayoyi masu nuni a kan ƙudurar Allah da girmansa wasu daga cikin malamai na ahalus sunna sun kafa hujja da waɗannan ayoyi cewa an nisa da alaihi bai ga ubangiji sa saboda da ya gani da ba za a ce min aya ayatihi kubra ba abin da ya gani da a za ce ya ga shi Allah din kenan shine malai yake lam taqa li annahu la qadara min ayatihi kubra walau kana ra'a rabbahu la akhbara bi dhalika wa la qala dhalika lin nas da annabi ya gaya ma mutane shi ma to shi kuma Allah da yake daga cikin abin da ya gani ra'a rabbahu ko a ta ce ayoyin ubangiji ne ya gani daga cikin ayoyin ubangiji wani yake da ai na ciki haka ne waɗannan abubuwa da ya faɗa an ba su duka suna cikin ayoyin ubangiji sa to su ne ya gani to malamai suna kafa hujja da waɗannan ayoyin cewa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ba a bai Allah ba a lokacin da aka yi Isra'i ko kuma Mi'raji da shi domin Isra'i tafiyar daga Makka ne zuwa Baitul مبعثين إسرائيل كثيرا يعني من علاجكم ورغباتكم من الزواء سنستيد المنتهى فهذا صلى الله عليه وسلم بيقى أبن جيجن سا يا دا آيوين الله من يمن يأتكم آيوين أبن جيجن نعم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأمى ضعفا تلك إذا قسمة ديزا إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها يتبعون إلا الرن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى نعم قلنا عليه إن شاء الله gobe تنفى كنسو أفرأيتم an والعزى أن wani karatu kuma na daban tun daga farkon sura ana bayani ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya ba da labari to abin da ya gani ne ko abin da aka masa wahayi baya kirkiran abu da kansa ya faɗa saboda ka Allah ya tsari idanunsa ya ya tsare zuciyarsa ya tsarkake maganarsa, ya tsarkake idanunsa ya tsarkake zuciyarsa domin wani najmi idza hawa wa dalla sahibukum wa ma gawa ma yantiku anil hawa ta ga wannan ya tsarkake harshen sa kenan ma kadaba al mara ya tsarkake mai zuciyarsa shine ma zagal basar wa ma kaga kaga ya tsarkake idanunsa ke to kaga wayannan su ne hanyoyi na samun abin da ke nan salon zalam duk abin da ya faɗa daga ubangijinsa Allah wa ɗauki sarki ya zasu da muku su hana Allah wa min da ƙarshen Allah da ƙafin lafin da ta su yi bai zai.